Barka da zuwa tashar tsakar gida. Abdulhamid ya gina masallacin Juma'a, dadi hikima ya karye a hannu, an fara ɗaukar shirin labari na. Labarin da muke samu daga shafin Twitter na labaran Kannywood sun bayyana producer Abdulhamid mai kwashewa shugaban tafiyar YBN ya gina masallacin Juma'a a ƙaramar hukumar Bagwai ta jihar Kano domin sadaka ta jariya ga mahaifiyarsa. kammala ginin masallacin kuma an fara sallah a ciki wanda juma'ar da ta gabata aka fara gudanar da sallar juma'a a masallacin inda aka wallafa bidiyon yadda aka gudanar da hudu ba aka tada sallar juma'a da fatan Allah ya karɓi sadakar ya kai ladan ga wa'inda aka yi domin su. ga duk wanda ya san Abdul Ahmad ya san yadda Abdul Ahmad ke yawan wallafa hotunan mahaifiyarsa da 'yar uwarsa da suka haɗu ina musu addu'a a mafiya yawan lokuta da fatan Allah ya ji kan iyayenmu da magabatanmu. amin أشهد أن محمد essa saga. Daga dai shafin mun samu labarin jarumi dadi hikima ya kuma da tsautsayi na karaya a hannunsa a yayin ɗaukar shirinsa mai dogon zango na sanda. Da fatan Allah ya bashi lafiya. Ga masu kallon shirin mai dogon zango sun san yadda jarumi ke kokari kamar ba gobe wajen ganin yayi abin da ya kayatar da 'yan kallo. Duba da shirin shiri ne da ya danganci irin fannin da ya fi kwarewa a kai, wato na da kira da fadace faɗace wanda ya kasance jarumin da ke jagorantar shirin da ke fuskantar matsaloli sanadiyar soyayyarsa da budurwarsa Amira. Shirin na sanda ya samu karbuwa a gurin 'yan kallo inda cikin kankanin lokaci da fara haska shirin sama da mutane dubu ɗari biyar ke bin shirin kowane sati. Inda yanzu haka yake kan aikin ɗaukar shirin zango na uku da fatan Allah ya ba shi lafiya. A yanda da ake ɗaukar shirin sanda zango na uku, kamfanin sayar Mobis kuma ke ɗaukar shirin labari na zango na biyar, inda Amina sayar ya wallafa yayin ɗaukar shirin a bayan bayyana. jarumar ƙayya da wayya kuwa ita ko shawara ta bada ga matan aure masu zafin kishi inda ta ja hankalinsu cikin nasiha da labarai na gani ga wani kan sabon mazajen mazajensu su ƙara aure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa da ku barkanmu da wannan lokaci jama'ar tiktok jama'ar social media barkanmu da wannan lokaci kun san me yau magana ta ta yi ko ba akan jawarawa zan yi ba ba akan matan tiktok zan yi ba akan matan aure zan yi wato matan aure wallahi tallahi a rage azababban kishi da ake da shi zafin kishi ya yi yawa wani irin masifa ne wannan mata kun sa kanku bala'in kishi ko a duniyan nan ba za a muku kishiya ba labarin wata zan baku wata anti ni kun san ni duk rabin kawaye na wallahi sun girme ni wasu sun ma kusa haifata kuma kun san inda nake haduwa da su so da yawa a makarantar islamiyya saboda ni islamiyyar matan aure nake shiga so za ku ga kuma za ku lura in kun lura kai a islamiyyar matan aure za ku ga matan manya ne ba a cika samun irin matasa da sauransu ba to ni anan nake haduwa da su nake kawance a kowace anti za a mata kishiya sai ta take ba mu labari antin na baka kuma ta shekarar ta 29 da mijinta ta gaya mun cewa kusan shekarar sa 30 har sun aurar da su wurin takwas ita da shi miji ya zo zai yi aure zai aure ta yar ofis ɗinsu saboda mijin yana aikin banki babba ne irin a federal yana aikin banki kawai an ta tsalle ta gida ita wallahi talla ba za a mata wannan kishiya ba ita waye waye ita duk ran da aka yi auren nan sun gama aure ita ko shi kadai ne namiji ta haƙura ita waye ita waye na dinga ba anti shawara anti karki yaka ta ce ita wallahi ta gaya mai duk ran da aka daura masa aure da wannan yarinyar ita sun gama aure an gaya muku dai katsan yanzu bayan sallar na an zuwa an daura aure shi ko miji ya ce ba wanda ya isi yana shi aure an zuwa an daura aure yanzu an ta tana ta fara min kamu kame to ni rika ko dubai zan fara zuwa ko china zan fara zuwa abinda ba sana'a ki ba yanzu kikin kimo shi ina dalili kuma ta tattara kayanta ta bar gidan miji ba wanda bai tara ya gaya ba yan uwanta da iyayenta ta ce wallahi ba wanda ya isa zaunar da ita ya ce mata wai ke zaki zaɓa min mata ne sanda zan aure ki ba wanda ya zaɓa min ke ni na zaɓe ki ke ma da a lokacin wata ina ce wasu zaɓa min ke ba za a zaɓa min mata ba wanda zai zaɓa min ke ni na zaɓe ki kuma yanzu ni zan yi aure ke zaki zaɓa min mata aka hau sama dai aka duro yanzu dai miji ya auren sa anti tana nan tana ta kama kami to wallahi matan aure ku rage zafin kishi ku san Allah farko cewa za a muku kishiya ba ko ba ku yadda a muku kishiya ba musamman ko ga mace ta dan iya shafa hoda ta dan iya karkata dan kwali sai ku ce ko ba ku yadda aure ta ba sai dai a je auro lokal ku dinga azabtar da ƴaƴan mutane a cikin gida to wallahi tallahi ku rage zafin kishi ku kuna so a auri 'ya'yanku, amma ku ba ku san a aure 'ya'yan wasu ba daidai ba ne saboda haka wallahi ku rage zafin kishi, ku sa kanku salama ku bar maza su ci gaba da auren su ku dai ku fata Allah ya ba ku nagari kuma ku zauna lafiya da kishiyoyi wai wata ita kuma tana bin labari wai ita kuma da aka mata kishiya sai ta ce wai sai daddare ranar kwana kowa wai kowace ta zo da bishin ɗinta <laughs> mijin ya ce in dai bishin za a canzo a zo da shi a zo in dai ba dai za a canzo ba ai ba matsala <laughs> duk fa kishi ne jama'a dan Allah dan annabi matan aure ku rage zafin kishi ku bari a auri 'ya'yan mutane ba kyau kuna zaluntar mazan ku wallahi Allah ya baki lafiya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ya cikin islam din wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin amma har yanzu jiya iya amma kuwa kun je kashiful ali ina ne kuma kashiful ali kashiful ali ai ban taba jin wannan sunan ba to nan ne sha yanzu magani yanzu su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba suna da injina na zamani wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa to ai sai mu leka ina kike ganin za mu je mu same su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 ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska jinnu sihiri ko samu ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea syphilis ko genital herpes matsalar rashin haihuwa matsalar ciwon koda matsalar ciwon hanta matsalar hawan jini matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato hiv Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta kashiful alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai? Abin naki zaki yi Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yarubawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwar maraɗi kwanan gidan fata Grand Marché de Maraɗi cikin tsohuwar likitan maka. A birnin tarayya Abuja muna kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. sannan a jihar gombe muna gadan malali bureau cikin ummi plaza kashful ali ta shirya tsab domin ku to sai kun zo